Abokai kala huɗu ne a duniya, haƙiƙa kowane mutum da Allah ya ba mu ɗaukaka ko daraja a wani fanni na rayuwa, dole zai samu masoya kala-kala, kamar yadda kuma zai iya samun maƙiya da mahasada nau'i daban-daban. Na farko, akwai wanda yake da awar cewa shi masoyinka ne, amma ba zai tashi matsowa jikinka. ko kuma nuna maka soyayya ba sai a lokacin da ya ga wata nasara ta samu a gare ka amma idan kishiyar nasara wato asara ta samu ba za ka gan shi ba dama ni'imar ce kawai ta kawo shi wannan ba abokin kirki ba ne ba masoyin gaskiya ba ne ka yi hankali da shi na biyu akwai wanda yana tare da kai koyaushe amma duk abin da ka sa a gaba sai ya taya ka ku yi baya yi maka musu ko gyara a cikin lamarinka ko da ya ganka kan kuskure haka zai yi taya ka ku yi kuskuren tare irin wannan abokin ma ka yi hankali da shi na uku akwai wanda yana tare da kai koyaushe amma idan ya ga abin alkhairi tare da kai sai ya binne labarin idan kuma ya ga mummunan abu a tare da kai sai ya watsa ma duniya ta wajensa ake samun miyagun labarai game da kai wannan makiri ne mahassadi ne ka nisance shi tun kafin ya yi maka illa idan kuma ba zai yiwu ka nisance shi ba to lallai ne ka riƙa ɓoye masa sirrinka na hudu akwai masoyin da koyaushe yana tare da kai a zuciyarsa ko kuma a fili ko da baya yi maka zaƙin kalamai a duk lokacin da ya ganka akan alkhairi sai ya taimake ka ku idan kuma ya ganka akan kuskure sai ya gyara maka ko da ranka baya so wannan shine masoyi na gaskiya ka riƙe shi da kyau domin irinsa suna da wahalar samu hakika Allah ya subhanahu wata'ala yana cewa masoya a wannan ranar wato ranar alkiyama sashinsu abokan gaba ne ga sashi sai dai masu tsoron Allah kawai wato a ranar alƙiyama, abokai za su zamto masu ƙin gamuwa da abokansu saboda tsoron ko za su yi jayayya da su a gaban Allah subhanahu wata'ala amma waɗanda suka gina abotarsu bisa gaskiya da riƙon amanar juna da tsoron Allah su ne za su rabauta za su zama sanadiyar samun rahama ga junansu kamar yadda hadisai da dama suka tabbatar da hakan ya Allah subhanahu wata'ala ka haɗa mu da mutanen kirki masu ƙaunarka kuma waɗanda soyayyarmu da su za ta amfane mu a wajenka kuma ka raba mu da miyagun abokai na fili da na ɓoye ka kiyaye mu daga sharrinsu da makircinsu amin summa amin wannan sadaukarwa ce ta musamman ga dukan abokai da masoya na duniya baki ɗaya.